daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin najeriya general rabi abubakar ya ce dakarun sojin saman kasar yanzu na da jiragen yaƙi da ke dauke da na'urorin tantancewa da kuma haddade inda ake son kai farmaki. Muna da wannan jiragen wanda ke da wannan abin ma a hari sai da an yi wannan bincike sai an ɗauko ainihin tage tage tage tage na kowane abin da za a kai hari sannan kuma aka wannan harin abin da ake buƙata inda ake sa wannan ah, ah, bambama ba su tuka nan ne suke tuka. ba ba mamaki bane ba a marasa amma yanzu duk abin da muka yi muna da jiragen da ke da wannan na'urar da za ta je ta kamo inda ake son a kai hari da kuma abin da ake son a yi a wannan wurin ba tare da ya wuce ya shafi wani wani ba inda ba a yi rita na shi ba. Ganin cewar ana dab da gamawa da burbushin 'yan Boko Haram sai gashi kuma sun kai wani mummunan hari a wani kauye da ke kusa da Chibok a jihar Borno. Ku ta kuke kallon irin wannan sabon farmaki da suka yi 'yan kwanakin nan? Za a ji cewa mun yawancin da suke kaiwa hari ne wanda ake zuwa ƙauyuka na harin domin su ƙara jawo 'yan jaridu su magana kaga da 'yan jarida sun magana za a san cewa yanzu wannan hayan suna nan a raye amma duk su sun kan sun san cewa sun gama yawo general rabi abubakar daraktan labarai na hedikwatar sojojin najeriya kwararre kan sha'anin aikin sojin sama air commander ahmed tijjani baba gamawa ya ce tsarin kafar maki ta sama a najeriya yanzu ya canza muka duba abin da ake ciki yanzu da ake magana air power ita ne ake yayi kuma dukkan abubuwan da Nigerian Air Force wato rundunar sojojin sama da muke da su yanzu suna da kayayyaki na yaƙi wa'anda yake na zamani wanda yake za a iya cimma wannan abubuwan da aka samu ba tare da an samu wannan collateral damage ba. A ɗaya bangaren kuma, hedikwatar sojin ƙasa ta Najeriya ta ce, wani hari da aka yi a tungar 'yan Boko Haram ya lahanta jagoran boko haram din imam abubakar shekau duk da a baya sojojin na cewar suna jin sun halaka shi naji ta bakin kakakin sojin ƙasa ta najeriya kanar sani usman kuka sheka ba za ka haɗa abin da ke faruwa ba ta fuskar gwamnati da jagorancin soja da yaƙi da ta'addanci a da da kuma abin da ke faruwa yanzu. An shekara shida waɗancan mutane ba su mai da hankali kan haka ba, amma cikin shekara ɗaya Allah ya taimake mu mun sami nasara. Saboda mun tsaya tsakani da Allah wajen aiki da kuma haɗi ma mutane ga komin ɗacinta. Ko da sojojin mu aka kashe muna haɗo, in mu tabbatar da labari ba ba za mu haɗi ba saboda haka bai kamata a rika goya mu da waɗancan maganganu na baya ba. In da an yaudare ku yanzu ba ƙarya ba za'ida. Saboda haka ba mu da wani dalilin lokacin da za mu haɗu ƙarya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.